فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين basu iya kare kansu daga abin da ya sauka a kansu na azaba ba kuma ba su da wani ƙarfi da za su kare kansu da shi daga azabar